ganin an katse musu hanyar shiga yanar gizo matasa a kasar cuba cikin sirri sun haɗa dubban kwamfutoci ta wata ɓoyayyar hanyar sadarwa mai tsawon mil da dama a faɗin birnin habana da ta ba su damar zantawa da abokai da wasannin bidiyo da kuma kwafar fina-finan bidiyo ta wannan hanyar da akasari ba sa iya shiga Matasan ƙasar Cuban dai sun haɗa dubban kwamfutoci ta hanyar yin amfani da wata ɓoyayyar hanya wadda za ta ba su damar zumunci da juna daga gidajensu, wasanni irin na bidiyo da makallan fina-finai da ke kan yanar gizo. Hanyar samun shiga yanar gizo a gidaje da yawancin ƙasashen duniya ke da su, ƙasar ta Cuba dai ta haramta. Idan mutum na son shiga duniyar gizo, to sai dai ka je inda gwamnati ta ware ka biya kuɗi mai yawa. matasan dai sun yi amfani da hazaƙarsu wajen haɗa kayayyakin da ba su da tsada da wahalar samu wajen ƙirƙirar hanyar sadarwa ba tare da taimakon wata gwamnati ko ƙungiya a duk faɗin duniya. A yanzu haka matasan ƙasar na walwalarsu a kan yanar gizo inda suke sada zumunci da sauran mutane da ke faɗin duniya, yin wasannin bidiyo, aika saƙonnin rubutu da hotuna da dai sauransu. A ta bakin wani matashi ɗan shekaru 22 ya ce tabbas muna buƙatar hanyar da za mu shiga cikin yanar gizo saboda akwai abubuwan amfani masu ɗimbin yawa a cikin yanar gizo. Aƙalla ma mutum zai ji daɗi ganin cewa kana da hanyar da za ka haɗu ka yi mu'amala da ɗimbin mutane ta inda za ku yi magana har ma da sauye-sauyen wasu abubuwa masu amfani. Ƙasar Amurka dai na ƙoƙarin haɗa sabuwar dangantaka da ƙasar Cuba don ganin an taimaka wa ƙasar wajen samar da kayan fasaha irin na Amurka.